to daga nan sai darasin mu na ƙarshe dalilin mar'atul muslima a darasin da ya gabata shi ma mun kwana a shafi na 274 bala yana magana akan matsala ta uku alwa'u talaqu wa fasawul mutallaqat ko nau'ukan saki da kuma rabe-raben waɗanda ake tsakanin ina fata muna fahimta mun ji cewa akwai talaq sunni mun ji kuma akwai talaqul bid'i ko eh wannan abin kullun cikin shi ake kullun kullun Allah ya kama mana sauki kun ji cewa akwai wasu daga cikin malamai da suka tafi mafi yawa cewa saki na bid'a ya tabbata kuna ji wasu kuma kaɗan daga cikinsu har da shekul islam da ibn taimiyya da kuma kai ibn alƙayyim da wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa bai tabbata ba saboda an yi abin da ba a ce a yi ba ne saboda aka layi wutar da bihi ina fata ana fahimta amma dai wannan fatawa tasu mu Allah ya ji kansu da rahama cikin malamai na zamani sun bi wannan fahimta Sheikh Aziz bin Baz daga cikin magabata har su Usaimin amma dai gaskiya kamar da nake faɗa wannan al'amari ne wanda yake hannun alƙali ko malami ɗayan biyu kuma ke za ki zama matsayin malamar da matsayin alƙalin wanda zai alƙalanci ko ya yi fatawa a kan matsalar shine ne abin ke hannunsa wuƙa da nama sai ya gano cewa wannan sakin ya bi ra'ayin masu tabbatar da shi ya fi sai ya bi ra'ayin su tabbatar da akwai sakin kuna fahimta wannan sakin a ya bi ra'ayin wanda suka ce babu shi suka kore sai ya kora sakin don auren ya ci gaba ya fi wannan kuma bayan an yi bayanin menene ya faru a auren har aka yi sakin ya aka yi aka yi akwai wanda zai ga cewa wannan fai tarbu da shi shine maslaha kawai zai zartar da sakin wannan fa su ci gaba da auren shi ne maslaha sai ya soke sakin kuma fatawa ce ingantacciya aure ne kuma ba ba matsala bane ɗazun nan sai da aka mun wannan tambaya wani ya saki matarsa tana jinin haila a kuma wai da take tana haila sai ciya mai da ita to wai yanzu a matsayin sakin ta komun ne ko bata komu ba akwai tsayin za a kirga da shi ko ba za a kirga da shi ba na ce a ina suke na san ce su zo su same ni ya ce a adamawa suke ta ce to sun yi nisa kawai dai ya komar da ita ta komu don koma na ce saki nawa ne saki na farko ne bai taba sakin ta yanzu shi kaddara sai ce ai ya mata biyu wannan shi ne na uku kai ɗaya zan ce da sakin bai tabbata ba zan kore bare da gaske wadda na bid'a ne zan bu wannan ra'ayi a cigaba da zan iya ɗaya amma sai ce na farko ne to kun ga na farkon shi kanshi inda za a san me ya faru da aka yi sakin zai yiwu a koren zai yiwu a tabbatar amma dai to yanzu malam mai dakace ce na ce ba zan ce ya tabbata ko bai tabbata ba amma dai ta koma tukunna yanzu a gano dan ba a zuwa haka far ɗaya a zuwa a ce wai sakin ya tabbata a kirga da shi ko ba ko ba ya bari sai ta dan wannan shi ne exactly abin da ya faru da Abdullahi da Umar ya maida ta ya jira haka na ce masa sai ta yi wani al'ada ya jira wannan al'adar sai ta wanka sannan kuma ta sake wani jinin al'ada ta sake yin wanka daga lokacin ne idan ya gana ma ya sake ta ko ya rike ta lokacin ita kuma tana da hankali ta gyara kurakuranta ko ba bane kun ga daga nan ba za a rabu ba Na ce masa a tagaici dai kawai ta koma ɗakin ta kawai kuma su je su nemi malami a can malamin in ya bincika ya gano ya zartar da shi ko kai ya zartar ta dai koma ɗakin ta tukunna yawa so ana irin wannan muke wani zama ɗazin-ɗazin nan shi ma da safe matan nan ta dinga rantsarantsa wallahi layi ta gaji ita kaza da kaza shi ma muji yana ta rantsar yana ta dukkan su dai mafaɗata ne a taƙaice kun ga sulhu mai wuya kenan wallahi yana da wahala irin wannan sulhu to amma dai mun ma Allah godiya tunda a ƙarshe ta bada haƙuri shi ma ya bada haƙuri ya'ya ma sun shiga ciki sun bada haƙuri an ma kowa fara da irin wannan abubuwan fatan mu dai mun tafi Allah ya sa abin ya daure ko ba shi bane amma ba ki raba gida wai da matsala eh Allah ya kyauta so waccan maganar da malam ya faɗa ina so ku gane inda zamu tashi saboda paragraph din namu bai da tsaya bai da tsawo dan kadan ne dan na san an manta da karatun wancan satin bamu yi ba wannan karatun satin sa biyu shi ka nake tuna mana to shine malam yace wala Allah hujjatahum ba mamaki hujjan wa'annan mutane akan cewa annaha za talaqun mukhalifun li amri shar'i cewa sakin nan bai tabbata ba saboda ya saba ba umarnin shari'a suka ce fa huwa muharramun fala yaqa saboda haka saki ne na haramun bai ba a wurin su fa in dai yanzu a ce in zan bara fatawa ne kai tsaye wannan abun duka ni na yi ne dan wa abun insafi a kalli bangaren masu cewa ya tabbata a kalli bangaren masu cewa bai tabbata ba to ne fa za ka bincika ka ji ya faru amma kai tsaye malami na da dama ya ɗauki fatawa ɗai kawai kai tsaye da sanda ya tambayance ce ko bai tabbata amma da suna nan fa za a ji bayanansu amma tun da suna nesa ba za a iya jin bayanin ba kila inda ce bai tabbata ba a can kuma wani a cikin ka samun natsuwa ko a je a zauna a gaban alkali ko a sai a zo a ce to kuma ga abubuwan da suka biyo baya har aka yi sakin ba tabbatar da sakin daga nan kuma su ce to wancan malamin na Kaduna da yake kaza fa daga nan ba rigima ta balle ba wannan ce shi ya rike wannan ko kuma a ce malamin ya kuskure ne fatawarsa ko a ce a ita ce daidai waccan da aka baku ita ce ba daidai ba duk za a iya haka a shirki shirki ta misali su suka ce tun sai haramun ne bai tabbata ba malam ya ce wa qasu alal wakili suka kiyasi akan wakili fihi idza haddada lahu al mukalu zamanan fa khalafa suka ce kamar wakili ne na yin wani abu idan wanda ya wakilta shi ya sa masa lokaci sai ya saba wannan lokacin wa auqa talaqu fi ghairihi sai ya sakin a wani lokacin da ba nan ba to sakin bai yi ba kamar yaya ke ce kawai sai aka wakilta shi ban so ba da misali da wannan amma dai ku nan dalibai ne kuna da fahimta <laughs> kamar miji sai ya wace cikin matarsa a hannun matar shi ɗaya matar eh kura ne ku saurara ku ji a saurara miji yana da mata biyu da uwar gida da amarya don fahimta misali kawai ni zan bada sai ya wakilta amaryar ta saki uwar gidan ko ya wakilta amarya uwar gidan ta saki amaryar ba dai wakilci ba an wakilta daya ta saki daya a shar'ance wakilci ya halatta ko da matarsa ce ita kanta zai iya wakilta matar ya ba da sakin a hannunta ta shar'ance ce sakin ga lamarin ki a hannunki ita ce to na saki kai na saki da ta saku na saki kai na saki uku shikenan kuna fahimta ne yanzu ban so in shigar da ku wani abu mai faɗi wannan wakilcin nake so ku gane maganar nan ne ake nufi na wakilta ki daga yanzu karfe nawa karfe biyar da rabi misali ya ba ta yi ba sai ce daga karfe biyar yanzu na wakilta ki zuwa karfe shida na yamma na wakilta ki kita kita ai ban faɗi wanda aka zawa bane kawai na ce wakilci ne na ba ku misali da uwar gida da amarya ne kawai ko ma dai wace ce ce ki kaddara kawai eh yanzu in ce amarya to yan uwar gida sai su shi, in ce uwar gida ma yan amarya sai su shi ko to sai ba ta yi sakin ba daga biyar zuwa shida na yamma wannan awa ɗaya a duration ɗin da sai ba ta sakin ba saboda ta je wani gida za ta yi farka sai sanar tsaya a asibiti ba ta dawo da wuri ba ko tana tunanin ya za ta sadu ba sai kawai sai bayan sallar isha ta ta wuce lokacin da aka bata to wannan sakin bai yi ba saboda ta wuce lokacin da aka saka ta ba ta yi a lokacin da aka ci ba wakilcin ya faɗi yana dawowa ya ce kin sake ko sai ta ce ina eh, sake yaushe kika sake ta ai da zawo bayan sallar magariba ko bayan isha'i sai ta ai bata sabu ba saboda ai na ce miki zuwa karfe 6 kullura lura in wasu ya in masha Allah samu hujja eh <laughs> ana yi eh Allah ya Allah kyau to a taɓaice shi ya sa ni yanzu aina ce nan ku aina ga ɗalibai ne kuna da hankali kuna da ilimi ba wai za ku je ku ku makale da shi bane ku yi wani abu a wannan nan ku samu ilimi ne inda mas'alar za ta zo za ku san yadda za ku yi handilin ɗin da shi ne kawai dalili amma a shar'anci ana yi sai dai an saba ne mafi yawa miji shi ke sakin sa da kansa ko yawa ko kuma an saba ya sa namiji kamar shi yayi sakin galibi ma wakilci a saki ba a cika yi ba amma dai akwai shi a shar'anci eh bari mu karasa in muka karasa sai a tambaya yawa to malam suka ce sakin bai yi ba ko ce wala Allah hadithu ibn Umar radiyallahu anhu ma sarihun fi wuqu'i talaqi ce ba mamaki hadisin Abdullahi dan Umar a fili yake wajen tabbatuwar sakin wannan dai hadisin da na faɗa ma wancan na ɗazu ɗan ɗan ɗan ɗan adama wannan shine kuma su kun ga hadisin Abdullahi dan Umar wallahi da shi suka dogara suka ce ya tabbata haka su ma wanda suka ce bai tabbata ba suka ce da shi suka dogara ya za su dogara da hadisi ɗaya kuma hukunci banta guda biyu wannan suka ce tun da annabi ya ce mai data an fahimta mai data suka ce to ai tasa kuke nan yanzu an ce a mai data ne sau aka suke ya tabbata su kuma suka ce abinda suka fahimta mai data ba ta yi mana shi sa aka ce ta koma <laughs> shi sa aka ce in ta sake tsarki ta za san naga zage da duk a hadisi dai ba kullura amma dai kamar yadda na faɗa tun a wancan darasin jumhurin malamai sun tafi akan tabbatuwar sa ne fakat amma dai wannan ikon na a kalla a aura a gani yi bai yi ba hannun alkali yake ba a hannun kawai za ki ba ki fatawa ko kuma miji dan wata yin sai ta rantsi akan ƙarya ko miji ya rantsi akan ƙarya cewa wallahi bai san yayi bane ko kaza ai dama shi bai san akai kaza ba to dama kaza kaza ai dai wannan walle wallan a nan kinkilo wata mijinta ya sake ta saki uku nai nai lokacin da aka gaya na nazo muka zauna da makocinsa da shi akan a gyara auren nan da ya mun wasu bayanai na fahimci kwata-kwata babu ikra a ciki babu inda kuskure yake sarki dai ya tabbata suke a ce to ai ba abin da za mu yi kai kuma Allah ya baka wata mafi alkhairi kuma ya gama tsayawa akan ra'ayinsa yanzu mai rage ita wannan mata dama ba ta gidan tana wani gida da ta je ajiya ta yi yaji na ɗan lokaci da abin ya faru a cikin aka yi ta zan kara samun fitina muka bi ta gidan aka kira ta muka zo muka mata nasiha muka kwantar mata da hankali ɗan zamfara ce ba aure saki na uku ne tashi kawai ta wuce mun yi abin da za mu iya yi bayan fata ta tafi zamfara da kusan an kusa sati uku ko kana neman huduma sai ga shi an kira na ta wai fa ta ce ashe wai tana jinin al'ada na ce oke <laughs> a'a ai kawai su suka sani wallahi tallahi wai tana jini haka ta ce ai ta tana san da ake abin tana jinin al'ada an ce da to ko tana jini me zan mata mu abin da ya bayyana a da shi ake hukunci sannan ba ta faɗi cewa tana jini ba sanda aka zo aka gaba ta take ya tabbata har ta karɓa ta haƙura ha ai ba ku gane ba wannan tsayan biyu ne ko dai da gaske ta manta wanda wannan da wahala liban da zuciya tana al'ada ko kuma da ta koma ne can a zamfarin aka nuna mata inda al'ada ne kila zai iya gyaruwa kaza kaza sannan aka koma kibiya ana bibiyarsa wanda muka yi zaman da shi na ce masa wallahi ka ga wannan mijin nata yadda na ga yana ta cizewa, za mu iya kiran shi mu nuna masa cewa eh da gaske bisa kaddara ai eh, tana jinin al'ada zai ce na ji tana al'ada to yanzu na sake ka to sai a yare zai yi haka kuma wallahi haka haka yake yake so yi a ƙarshe dai ya suka yi wai iyayen ma a canzan fara malamai ne ya aka yi ya aka yi dai an mai da aure ta koma sun ci gaba da zama oho ni dai yan kallo ne ko ba haka ba to akwai wani abu da zanda zai muka yana jama bari mu karasa layi biyu ne kawai ya ce walau lam yaka at-talaq a'a yawa hadisin abdullahi dan umar muka ce shine asali ko sai ce li annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi muraja'at ya kulli annabi ya ce a maida ka li yutallika ha talaqa sunna dan yi mata cikin sunna walau lam yaqa talaq suka ce in ba saki bai tabbata ba lama kana fi amrihi bi muraja'atiha fa'ida da annabi ba zai ce a maida ita ba da cewa zai a maida ta ba fa'ida kenan inji wanda suka ce saki ya tabbata kenan wala qala sallallahu alaihi wasallama lam yaqa alaihi talaq da annabi zai ce ai sakin bai yiwu ba summa huwa talaqun min sannan ai saki ne da aka yi daga wanda yake baligi ne mai hankali mijin ai ba yaro bane dan karmi ya saki waka ala mahallin talaki yayi sakin inda ya dace matarsa ce shike da daman sakin fa saboda haka sakin ya tabbata ka talaqil Alhamili, kamar mutum ne ya saki matarsa mai ciki ko ba haka bane shi ma sakin bid'a ne amma kuma saki ya tabbata bal innahu aula bi iqa'in kai sakin ma mai ciki shi fi cancanta ya tabbata li kaunihi khalafa sunna saboda ya sa'a sunna eh wa huwa asimun ma wuqu'i kuma tare da haka wanda ya saki na bid'a yayi laifi sai ya tuba ma Allah sai ya istighfari sai ya yi ta nadama akan abin da ya aikata ina fata kuna fahimta wannan shine ka'ida kawai ya kamata mu lura da wannan a takaicen takaitawa wallahi wani al'amari idan shari'a ta zo ta yi shiru a cikinta a cikin al'amarin wallahi rahama ce da alkhairi ga al'umma Allah in annabi ya shiru ko a shari'a ku ga an yi shiru akan wani abu wallahi rahama ce yanzu wannan shirin annabi ya kawai ce Abdullahi dan Umar ya ga Umar ga ya masa ya maida ta nan bai ce mai data sakin ya tabbata ko bai data saki bai tabbata ba kawai kuku gano haka sai aka samu fahimta biyu na masu cewa ya tabbata da masu cewa bai tabbata ba Don rahama ne shi kansa idan aka ɗauki fatawar bai tabbata ba sai ku ga an wa al'umma da gidan aure bai lalace bai rubutu ba an ci gaba da zama idan kuma aka tafi akan tana shan wuya tana jin jiki an taimaka mata auren ya kare ta je ta huta duk ba akwai su ba Allah ta'ala ya shiryar da mu kai kome sauka ce a ranar takwas ga watan fabrairu zahiru an yaro street babbar saura babbar saura babbar saura ina ne ma babbar saura yawa can hanyar millennium city ko? eh to Allah ya sa albarka ga ɗalibai nan burjik Allah ya tabbatar da alkhairi wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah a ta ce na ce ka yi haƙuri mu ƙarasa ke kaɗai za ki ko sai mai addu'a ko wannan nawa ne nawa ne wannan ko insha Allah to akwai wasu yaya na a ciki dai na ina na idan idan dan baligi ne mai hankali amma al'ada ko bata goyi bayan haka ba a ce ɗaya saki uwarci amma in dai dan yana da hankali za a iya wakilta shi da wata ba tashi uwar ba wakilci za a iya ba shi wakilci amma dai in aka kiro ba wasu an ci da shi to bismillah da me suka daura auren su tsakaninsu su biyu kawai suka ce na aure shi na ba na karba Allah ya kyauta wane ne waliyin wane ne wakilin shi na yi da ce idan in sun ɗaura wa kansu aure su biyu ke tsaye bai yi ba ba aure babu waliyi babu sadaki ba kaza kaza annabi ya ce la nikaha illa bi waliyin wa shahidan su waye shaidun waye waliyan to Allah ya kyauta Allah ya kyauta اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من كل خير سألك من نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ولم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ولم نعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين